Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka insha Allah a bidiyon mu na yau zamu yi bayanin yadda zaka yi ka haɗa stika na WhatsApp kenan misali kana da wata stika da kake so ka haɗa kai kuma baka san yadda zaka yi ka haɗa wannan stikan ba ko kuma duk stikun da kake gani kai ba sa yi ma to kana so ka haɗa wata stika ko da hotonka ko kuma da wani abu da kake so ka tura wa wani To, insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu nuna ma yadda za ka haɗa wannan sticker cikin sauƙi. Amma kafin mu shiga cikin wannan bidiyo kada ka manta idan baka min subscribe ba, ka je ƙasa ka danna min subscribe sannan ka danna min alamar like ka share na wannan bidiyo domin yan uwa su gani su amfana. Mu je zuwa cikin bidiyon. abin da za mu yi na farko shi ne za ka tafi zuwa cikin play store naka wannan shine application ɗinmu na play store za mu shiga cikin Play Store. Bayan Play Store ɗinmu ya buɗe ga wajen satin za mu danna a kan gurin satin. Bayan mun danna a kan gurin satin za mu rubuta WhatsApp sticker kenan za mu rubuta WhatsApp sticker. To za mu rubuta ga shi nan ya ma riga ya fito WhatsApp sticker maker sai mu danna a kai. Bayan mun danna a kai za ka ga ya baka fuskoki kamar haka za ka ga ga su nan da yawa da yawa da yawa za ka gan su da yawa. to abinda zaka yi zaka zo ka duba wannan nan gurin kenan gashi nan zaku ga an sa sticker maker for whatsapp ita zaka sauki gata nan sai ka danna akai bayan ka danna akai mu mun riga muna da ita a wayan mu kai kai ne zata saka ma kai installing ɗinta zama mu ajiye muku link ɗinta a ƙasan wannan bidiyon yadda kana danna kawai zata kawo ka ka ɗauki wannan sticker bayan ka sauke ta a cikin wayanka zaka danna akan open za ka danna akan afin gashi nan za ta buɗe ma yawwa daga zaran ta buɗe ma gashi nan daga ƙasan nan gurin gashi nan inda aka rubuta alamar plus za ka danna akan plus bayan ka danna akan plus gashi nan za ta nuno maka hoton da suke cikin wayarka idan za ka haɗa ita stikan da hoto kenan za ka je ka nemo hoton da kake buƙata kenan a cikin wayanka idan kuma ba da hoto kake buƙatar haɗa ta ba to za ka je ka ne ka je ka sai ka je ka yi da iya rubutu misali mu yanzu ba da mu fara muku misali na rubutu kenan daga nan ga inda aka rubuta text sticker kenan sai ka danna a kai bayan ka danna a kai gashi nan za ku ga ta ba da misalin irin stikan da za ka iya yi to idan ka zo nan gurin za ka iya ka danna a kan misali mu zaɓi guda ɗaya mu ce kamar misali za mu yi amfani da shi sai mu danna akan wannan to misali kaga yanzu gashi nan ta nuno shi zamu iya editing na text misali a cikin wannan sai mu rubuta salam mu rubuta SLM kawai sai mu danna akan good gashi nan za ku ga salam ɗinmu ta fito mai kyau salam ɗinmu ta fito mai kyau to misali a ce gashi nan wannan salam ɗin ta fito to misali idan a ce ka kirkire ta ne kawai yanzu sai saving kake so kai kawai daga saman nan gurin zaka danna akan save save sticker kawai rai za ta nuna ma pack kawai sai ka danna akan kowane pack da kake bukata haka a dan mana uzuri shi nan tallaci sabida datan mu a bude yake bara mu katse tallar sa mu danna akan skipping sai mu cancel ta to direct shi nan za ku ga ta rubuta well done successful made sticker ka hada sticker kenan ta sara to misali idan ba so kake ka yi wannan ba in ba so kake ka yi da wani ba da wannan ba in ba so kake kai da rubutu ba to sai ka zo ka nemi hoto misali wannan ne hoton mu muna so mu amfani da shi a ɓangaren sticker da da ka danna shi zai baka fuska kamar haka to zai sa kai measurement in a cycle zaka sa shi gashi nan sai ka danna akan cycle sai kai zoom in iya yadda kake buƙata hotonka ya kasance kowane kalar hoto zaka iya sa ko mai background ko kuma mara background direct bayan ka wannan ɗinsa sai ka danna akan next za ka danna akan next direct gashi nan za ku ga mu ya zo kenan izuwa cikin inda muke bukata to misali akan wannan hoton muna idan muna so mu rubutu daga nan gurin ga inda aka rubuta text direct gashi nan zaka zo nan gurin sai ka rubuta abin da kake bukata ka rubuta domin ba bukata muke mai rubutu ba kai in zaka iya rubuta sai ka rubuta ba rubutu muke so mu akan wannan sticker tamu ba yanzu misali daga nan mu kawai zamu zo mu zaɓa misali muna so mu zaɓi 2023 gashi nan sai mu danna akan wannan 2023 din sun da sun haɗa shi yayi kyau misali mun irin new year din nan ne to muna so mu saka gashi nan sai mu zo sai mu ɗora shi akan hoton mu misali idan muna buƙata kenan kaga gashi nan 2023 din mu to ga abubuwa nan duk wanda kake buƙata idan kana buƙata zaka saka sai kai zaka iya zuwa ka saka shi daga nan gurin inda aka danna a inda aka rubuta create sai kawai ka danna kan creating shikenan sticker ka ta riga ta yi creating abun ba wani wahala ne da shi ba Lare za ta rinka yawan baka talla saboda application din na kyauta ne ba na kuɗi bane ba dole za ta rinka baka talla amma idan datan ka a rufe yake ba za ta baka talla ko kaɗan ba sai dai in za ka yi amfani da ita tunda ba da data take aiki ba sai ka rufe gashi ne yanzu za ku ga uku da muka haɗa to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka sticker kowace kalar sticker kake so kada ka manta idan baka yi subscribe a wannan channel ba ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawa sannan ka yi like na wannan bidiyo ka yi share da yan wasu gani su amfana na gode